wanda ya dace da lissafin 23 ga watan Fabrairu 2026 daga wannan masallaci namu na Garki Area 8 a yankin birnin tarayyar Najeriya Abuja inda muke tafsiri na azumin watan Ramadana a wannan shekara mai albarka insha Allah. Idan ba manta ba muna tattaunawa a cikin aya ta 34 fadin Allah madaukakin sarki wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu bismillah wa a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين الله مدوكاكين سركي يتشي وإذ قلنا للملائكة kuma ka tuna lokacin da muka ce wa mala'iku usjudu li adama ku yi sujjada ga adam fasajadu sai suka yi sujjada illa iblisa in da iblis aba shi yaki wa takbara kuma yayi girman kai wa kana min kafirina kuma dama ya kasance daga cikin kafirai ko kuma a ce daga nan ya zama cikin kafirai Wani ita ce aya ta 34 a cikin wannan sura mai albarka suratul baqara wadda ke ci gaba da hakaito mana labarin farkon halitta annabi adam alaihi salam da abin da ya faru na wato ilimin da Allah ya sanashe shi koma bayan mala'iku da kuma a wannan aya sai Allah madaukakin sarki ya umarci mala'iku da su duka su gaishe shi kuma nan take suka bi umarnin Allah suka duka suka gaishe da annabi adam a jiya mun ji wasu bayanai game da wannan aya abu na gaba shine da Allah ya ce illa iblisa da shi iblis sai ya iya duka da wannan istisna'i na illa iblis cewa banda iblis yana ya daukan ma'ana ɗayan biyu kamar da malamai suka ce ko dai zama istisna'i ne muttasil abinda malamai suke ne da istisna'i shi shine an togace wani abu daga cikin abin da ya gabata wannan a bisa waɗanda suke ganin cewa shi iblis ɗaya ne daga cikin mala'iku daga wannan lokacin ne ya fita daga cikin mala'iku ɗaya ne daga cikinsu wanda kuma wannan wani zance ne na wasu cikin malamai idan kuma muka ɗauki ɗayan magana cewa wato iblis ba ɗaya ne daga cikin mala'iku ba a'a aljani ne ko kuma shi ne ma uban aljanu kamar yadda adamu yake uban mutane wanda wannan ita ce magana mashahuriya a wurin malaman tafsiri da sai zama istisna'i ne kafa kenan wanda wannan magana ta fi karfin hujja cewa iblis ba ɗaya yake daga cikin mala'iku ba amma yana zaune tare da su a sama yana yin abubuwa tare da su to saboda haka ne ma umarnin da aka yi musu ya shafe shi amma shi ba ɗaya bane daga cikin su kamar yadda malamai cikin tabi'ai suka faɗa irin alhassan albasari da irin ƙasa da ibn di'ama da makamantansu Allah ubangiji ya gafarta musu saboda iblis ba ɗaya ne cikin mala'iku ba a'a shi mahaifi ne ko jagora ga shedanu ga aljanu kamar yadda adamu yake mahaifi kuma jagora ga 'yan adam wannan shine abinda da istisna'in yake nunawa karara istisna'in nan a nan ya zama istisna'i ne wanda yake wato a munkafi kamar yadda in ka ɗauki misalin faɗin Allah cikin sotin nisa'i da ya ce malahun bihi min ilmin ko illa tiba'a ban malahun bihi min ilmin illa to yanzu azzannu ba wani sashe ne na ilimi ba shi wanda shi ake cewa istisna'i munqati a kuma kuma kalli cewa shi shedan a yayi saban Allah a wannan wajen babban saƙo ya wa Allah a bawa takbara yayi girman kai ya kekasa kasa ya ƙi bin dokar da Allah ya bayar wannan kada ya isa tabbatar da cewa ba mala'ika bane shi domin su mala'iku la ya'tuna Allah ma amaru wa yaf'aluna ma yu'maru ba sa saba wa Allah da abin da aka umarce su shi suke aikatawa shi kuma ga shi karara ya ce shi ba zai yi abin da Allah ya ce a yi ba kuma za mu ga cewa ma cikin hukun kafi Allah ya ambata karara cewa illa iblisa kana min jini. sai dai iblis shi ya kiyin sujuda da can yana tare da aljanu ne wato shi ɗaya ne daga cikin aljanu sai aka ɗauko shi an kawo shi cikin marayu aka girmama shi amma kuma sai mutunci ya lalace Allah ta fare shi lafazin iblis din malamai suka ce min iblas ablasa yublisu iblisun ma'anarsa shine wato al-iyasu min rahmatillah shirarai da baki daya nisantar rahama Allah tun daga sunan shi sunan yana alamta wata halitta ce wadda babu a sauran sa cewa za ta samu rahama Allah to kamar yadda muka faɗa al-khitabu bil amr bis sujud lil mala'i. umarnin da aka yi aka ce a ku yi sujuda usjudu li adam to wannan khitab wannan umarnin asali an yi wa mala'iku ne amma sai ya shafi shi shaidan shi iblis saboda yana kusa da su wanda kuma wani yana cikin kawa'id amma na umarni idan aka yi umarni ga wasu mutane to wanda yake da kusa da su ko yake irin abin da suke yi to shi ma umarnin yana iya shafarsa to da haka ne wannan umarni ya shafi shaidan a nan wajen saboda ya kasance a cikin su sai Allah ya ce aba illa iblisa aba shi iblis yayi yaki ya ya ya kiyarda aba bi ma'ana in kana an sujud yace ba zai ba kowa ya faɗi su da shi sai ce ba zai ba kamar da Allah ya faɗa a cikin kafi illa iblisa aba wa takbar illa iblisa kana min al-jinni fa fataka an rabbi illa iblisa kana min al-jinni ya kasance cikin eh, aljanu Allah ya ce fa fataka sai ya kangare al-fusuq shine fita daga cikin tsarin bin doka Allah girman kai da kangara malamai suka ce wannan shine hadhihi ya awwalu ma'asiyatin usiya biha Allah ta'ala wannan kullan kashi da iblis yayi shine farkon abin da aka taba saba wa Allah da shi a cikin tarihi kafin nan to ba samu wata halitta da ta yi tsaurin ido ta ƙiban umarnin da Allah ya bata amma shi iblis shi ne ya fara kafa wannan rekod na saba wa Allah ubangiji maɗaukin sarki shi iblis abin da ya kalla ya wannan saɓar na girman kai da hasara ne ya rutu da cewa shi an halicce shi daga wani abu ne wanda a ruɗewarsa ya fi daraja fiye da abin da aka halicci Adamu alaihi salam shi iblis mun ji cewa an halicce shi ne daga wuta shi kuma Adamu alaihi salam an halicce shi ne daga yunɓu sai iblis yake ganin cewa shi da aka halicce shi daga shi na wuta to ya fi daraja fiye da da aka halicce annabi adamu da shi na ƙasa kamar yadda yake fara cikin sa'ad yake cewa ana khairun minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin yace shi wai al'ananiyar magana sa ya fi annabi adamu daraja saboda an halicce shi daga wuta shi kuma adamu an halicce shi daga taɓo wanda wannan kuma ba hujja ba ce domin ƙasa ta fi wuta daraja da amfani da ainihin falala domin ita wuta tana ƙona abubuwa tana destroying abubuwa sannan tana da hayaƙi da idan da bakin wuta masu haɗari ƙwarai da gaske ga wuta to abu ne mai ƙonawa abu ne mai cutarwa abu ne mai iya tada gobara amma duk da haka shi yana ganin wai shi ya fi annabi adamu daraja saboda haka ya ƙi masa sujuda aba wa takbara kuma ya girman kai al-istikbar huwa istizamun nafs shine mutum ya ji cewa shi ya fi ƙarfin sauran mutane shi wata tsiya ce ya dinga jin girman kansa da kansa wato ya ƙiye juda saboda yana ganin shi ta a tsaye kamar adamu su juda? wannan ba zai yi ba sai zama wannan yanzu tozartar da doka Allah ya kalli girman Allah Ubangiji wanda ya kafa masa wannan dokar ba sai ya ga cewa haka tozarci ne gare shi Allah sarki sarki ya ce a yi sujuda shi ya kunya kalli girman Allah ya su juda. yadda sauran mala'iku suka kalla shi kuma sai kalli wannan da aka ce na sujuda shi waye shi bai isa ba da haka daga nan sai ya samu wannan dabi'a ta girman kai Wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi ma muslim yana cewa la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala habatin min khardalin min kibr ba zai shiga aljanna ba mutumin da ya zama a cikin zuciyarsa akwai gwargwadon kwayar komayya na girman kai wato kuda mutum musulmi ne koda ya aikin alkhairi idan dai yana da girman kai ko makankantar sa to ba zai shiga aljanna kai tsaye ba lalle sai an biya da shi gidan wuta an horar da shi ko kuma ya zama na wannan girman kan ya kai ya kawo a yi halakar da shi to fa fala hawla wala quwwata illa billah a cikin rubutun riwaya Imam Muslim da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan magana sai wani sahabi ya ce ya rasulullah ya manzon Allah ar-rajul yuridu an yara thawbahu hasana wa na alaihi hasana ina laifin mutumin da yake so ya ci gayu ya sa sutura mai kyau ya sa takalmi mai kyau ya karya hularsa ya yi polish ɗin takalminsa da sauransu ko wannan ma girman kai ne da na ce a a ba girman kai ba ne don kawai mutum ya sa sutura mai kyau ya wanke kayansa ko ya sa sababbin tufafi gogaggu ya sanya turare ya fito masha Allah kowa yana ganin shi yana sha'awarsa wannan kadai idan a cikin zuciyarsa babu wannan elements din na girman kai wannan kadai ba da ita ne. sai na bai faɗi girman kai ya ce al shi girman kai shine baƙon haƙƙi rena gaskiya wa gamsun nasi da rena mutane mutum ya ga gaskiya ya yi watsi da ita irin abin da shekan ya a kenan gaskiyar da Allah ya umarce shi gaskiya ne umarnin Allah cewa ya yi a annabi Adam sujuda amma ya yi watsi da ita sannan wa gamsun nasi da kuma rena mutane ya rena halitta annabi Adam Wani abubuwa guda biyu su ne adireshin girman kai tozartar da gaskiya an gaya maka ita da kuma rena mutanen da kake ganin kafi su amma mujarradin sanya sira ne kyau wannan baya zama girman kai kuma ana iya samun wanda in ya sanya sira din mai kyau to sai ya dinga bin shi wata tsiyani to wannan ma yana iya fadawa cikin girman kai kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari cewa wani mutum Allah ya bashi labarin wani mutum a cikin al'ummar da suka gabata wanda ya sanya kaya na alfarma yana tafiya yana takama sai Allah madaukakin sarki sai ya girgiza ƙasa gare shi sai ya fada ƙasan ƙasa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce har yanzu ake ba ku labari yana nan yana ta fagamniya ƙarƙashin ƙasa bai tike zuwa jahannama ba sannan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wata rana wani ya wuce da sitira wata take mutu mutu Nabi ya ce me za ku ce game da wannan ya ce wannan ai yi da wata alfarma wannan ba wanda ya damu da shi irin sani in zai neman daily ko wata alfarma ko neman aure ba wanda zai kula shi da Sallar sallallahu alaihi wasallam ya shi sai wani shi kuma ya wuce da kyakkyawan sutura sai ce Annabi ya ce wannan fa suka ce wannan ai mutum ne mai alfarma ne daraja ci mutane duk inda ya je neman alfarma za a yi masa inda ya je wajen wani taro za a buɗe masa kofa ya shiga sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to irin wannan da kyakkyawar sutura a wurin Allah cikin duniya ba su kai darajar irin wancan guda ɗaya a wurin Allah ba to wannan ma'aunin shine irin wannan mutumin masu kyakkyawar sutura amma waɗanda suke da mummunan ayyuka ke ba wai mujarradin kyan sutura ba kawai kamar yadda muka ce sadaka kar mutum da ya sa kaya masu kyau kawai a nai hukunci a kan cewa shi mutumin banza ta shi kuma kawai kada shi kuma dan ya da kaya masu kyau ko yana da abun hawa mai kyau shi kuma ya raina mutane to wannan zai baki zani'a zuwa ga ya zama halakake Allah ya tsare mu a cikin hadisin muslim har ila yau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah jamilun yuhibbul jamal daga cikin sunayen Allah akwai jamilun Allah mai kyau ne yuhibbul jamal kuma Allah yana son kyau yana son abu wanda za a tsara shi yayi kyan gani to da wannan zance na girman kai da wannan zance na rena mutane da nan ne iblis ya halaka wanda Allah ya gaya mana ya ce ana khairun minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin a cikin suratul bani isra'ila kuma ya ce a asjudu lima khalaqata tina ya za a ce na faɗi na gaishe da abin da ka halitta daga ƙasa ni ba zan yi haka ba to daga nan ne ya kafirta ya halaka ya zama wato ya rena magana Allah ya rena hukuncin Allah daga nan shine ya lalace Allah ka tsare mu arwaituwar da Imam Malik yana cewa mafi eh, sako na farko da aka yi wa Allah zunubi na farko da aka yi wa Allah shine kana awwal dhanbin usiyallahu bihi alhasad wal kibr yace thumma al-hirs wa shuhu hasad farkon zunubin da aka fara yi guda biyu ne a shi shine wannan hasada da girman kai da suka halakar da iblis daga nan kuma sai shi kanshi annabi adam alaihi salam ya samu kanshi a matsalar kwaɗayi da rowa irin ta dan adam shine kai shi ga cin dan itace kamar da za mu zo daga nan kuma sai ɗansa wanda shi kuma shi ma hasada ta jaki ya kashe ɗan uwansa kamar da za a ji a gaba isa ƙarraba qurbanan fa tuqbila min ahadihima waɗannan laifuffukan su ne laifuffuka na farko da aka fara saɓawa Allah da su hasada girman kai kwaɗayi ruwa kisan kai dukkanin suna cikin munanan laifuka waɗanda ke iya halaka ɗan adam to shi girman kai da aka ambata a nan iri uku ne ko dai zama mutum ya yi ma Allah mahalicin shi girman kai a takabbur Allah mutum ya yi wa Allah mahalicinsa girman kai kamar yadda shedan yayi anan wanda ya haka ya halaka ya ɓata, ya shiga uku ya lalace Allah ka bari na biyu ko kuma mutum ya annabawa girman kai kamar yadda kafiran makka suke a farkon al'amari sun san Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sun san darajarsa amma suka girman kai suka ce laula unzila hadha alquran ala rajulin min alqaryatayn azim wannan yaron maraya ya zace shine annabin Allah sun san shi fa innahum la na walakin adh-dhalimina bi ayati llahi hadu, kamar yadda kuma da Annabi sallallahu ta wasallam ya koma Madina haka ya faru da munafukan Madina su ma girman kai da su da Yahudawa wannan shine girman kai na biyu yi dokokin yiwa annabawa da sakon da Allah ya aiko su girman kai shi ma wannan fita ne daga musulunci na uku shine girman kan da mutane suke yi wa junansu suna ganin na kowa ne ilimi ko na fi wani shekaru ko na fi shi arziki ko ƙabilan mu ta fi ƙabilar su ko dangi na sun fi danginsa da ire-iren wannan sai ya sa bai isa ba in ya yi sallama ba zan amsa mishi ba in ya shi ni ba zan yi magana da shi ba ko duk abin da ya faɗa kawai karya ne kuskure ne ko duk ra'ayin da ya ɗauka ni ko na aka akasin ra'ayin da ire-irensa wannan shine girman kan da mutane suke wa junansu wannan ba kafirci bane wannan sako ne cikin kaba'ira amma shi ma yana iya kai mutum zuwa ga halaka domin yakan rufe idan mutum ya ji san gaskiya akwai wanda yanzu wa'azi ba zai saurara ba sai daga gun wani mutum keɓantacce wanda yake ganin ya kai matsayinsa yanzu kamar 'yan boko galibi idan ba sun ga malami dan boko dan uwansa ba ka saurare shi haka akwai kabilu wasu al'ummomi waɗanda idan ba wanda yake jin yarensu ba ko dan su, ko dan garinsu ba za su saurare shi wannan yana iya kai su zuwa ga halaka a nan ne za mu ga cewa abul abbas al-qurtubi rahmatullahi alaihi a cikin sharhin shi na sahih muslim yake magana akan wannan mas'ala yake cewa ولما تقرر أن الكبر يستدعي مكبرا عليه yayin da muka ji cewa girman kai in za a yi shi dole akwai wanda ake wa girman kan wanda shine object girman kan fal mutakabbiru mutakabbaru alayhi in kana huwa Allah aw rasulahu aw al-haqq alladhi ja'at bihi ar-rusul fa dhalika al yace wanda ake wa girman kan nan ya kasance Allah ne ubangiji da kansa ake wa girman kai ko manzannin Allah ake wa girman kai ko gaskiyar da manzannin Allah suka zo da ita ake wa girman kai Nabi sallallahu alaihi wasallam yace ah, afwan wannan malami yace fa zalikal kibaru kufrun wannan girman kan kafirci ne wa in kana ghaira zalika idan kuma ba Allah ake wa girman kai ba ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka yi girman kai ba ba littafin Allah ko hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai girman kai ba malam yace fa zalika ma'asiyatun wa kabiratun wannan kuma sako ne cikin manyan saban Allah wanda yukhafu ala al-mutalabbis bihi al-halal ana tsoratan ma wanda yake irin wannan girman kai a tsoratan mishi halaka bi annahu yu'arridu nafsahu lil kufri kawai mutumin da zai ga cewa shi wanda yake yana wa yanzu wani kaskantaccen mutum ne saboda yana waya. mutumin ya rena to garin rena mutumin ai je ya rena Allah ko ya rena manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya halaka saboda haka ko da yake ana ana tsoratar da mu daga girman kai shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har addu'a yake yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min al-kibri cikin addu'oyinsa ya Allah ina neman ka tsare ni daga girman kai girman kai ba wuce ma ya ce rawanin tsiya shi yakan hana hanya arziki to kun dai ji wannan girman kai din nan shine abin da ya halaka da iblis ganin cewa shi ya fi karfin a ce ya yi ma'adabu alaihi salam sujuda Allah wangiji ya gafarta mana gaba daya sai Allah yake wa kana minal kafirin shi iblis ya kasance daga cikin kafirai za a tuna da muka fassara gundarin ayar mun fassara ta da lafazi biyu ko da ce ya kasance daga cikin kafirai wato tun da can ko kuma yanzu a ce daga nan ya zama cikin kafirai wato daga kan wannan gaba waɗannan fasarori guda biyu duka kun su a gurin malaman tafsiri ko dai a ce kare minar kafirina wato dama ɗan kafiri ne zai zama na dama can a cikin ilimin Allah iblis ya kasance halitta ce wacce za ta zama kafira a ƙarshe kuma abin da ke cikin ilimin Allah dama shi ne abin yin hukunci domin shi ne abin da ƙarshe zai zama abin lura kamar yadda annabi ke cewa al'amalu bil khawatim ayyukan mutane ana auna su ne da ƙarshe kamar yadda ya faɗa cikin hadisin wa inna ahadakum la ya'malu bi amalin ahli jannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un yajbu alayhi kitab har zuwa ƙarshe fa yakunu kaza kaza kaza mutum zai iya aikin aljanna amma a ce a wurin Allah ba dan aljanna ba sai da ƙarshe sai juya zama dan wuta littafin shi tabbata Allah ka kare mu daga tabewa mutum zai iya aikin yan wuta a shi a wurin Allah ba dan wuta bane daga bayan sai Allah ya juya shi zuwa dan aljanna da aka karshe shi ne abun lura saboda haka nan da aka ce wa kana min al muka dauki fasara wanda suka ce dama can ya kasance kafiri wato dama can a cikin ilimin Allah Allah ya san cewa Iblis zai kafirci wannan abin ba ba ko bane a wurin Allah ko muka dauka wa kana min al daga nan sai ya zama cikin kafirai ai fara min kafirina to shi ma wannan fasara ce za a iya karɓarta domin qur'ani ya zo da irin ta kuma kalli kaman labarin da Allah ya bamu kamar dan gida annabi Nuhu da yace la asma yawma min amri Allah illa man rahim sai ce ne wa hala bainahuma al-mawj fa fa kana min al-mughraqin hudu ko fa kana min al-mughraqin kaga ai fa asbaha fasara ya waɗanda ruwa ya halakar da su amma daga yanzu sai zama min al-mughraqina fa kana ai fasara min al-mughraqina alqur'ani ya zama da irin wannan salon zancen saurat babliki a fasara da kowace fasara ta wannan fasarorin to wannan aya ta tada wata mas'ala a cikin masail da malamai suke kalla suna tattaunawa a ilmance shine mas'ala ta at bainal mala'ika wa البشر bashar cewa tsakanin mala'iku waɗannan bayin Allah da ba ta saba mushi da kuma mutane ‘yan adam bayin Allah cikin mutanen kirki annabawa da waliyai da mutane masu kula da dokokin Allah su wane ne suka fi farara a wurin Allah me ta da wannan maganar ne duba zuwa ga cewa Allah ya bai wa annabi Adam wani abu da bai ba mala'iku ba sannan Allah ya umarci mala'iku su yi wa Adam sujuda wanda hakan yana nuna fifitarsa ta wannan bangare a kansu ko wannan yana nufin shi kenan mutane in suka zama mutanen kirki kamar annabawa ko waliyai ko salihai to yana nufin sun fi mala'iku kenan ko ko a'a mala'iku suna nan a matsayinsu na cewa su sun fi ɗan adam saboda sun yi kwarin cewa ma a ta alfiha man yusidu fiha wa su dima malamai suna tattaunawa akan wannan a takaice za ka ce ka duba a wurin wurare za malamai sun ambaci a ra'ayoyi a akalla guda biyu ko uku ra'ayin farko waɗanda suke cewa annabawa da manzanni da mutanen kirki cikin salihan bayi da waliyai to sun fi mala'iku daraja a wurin Allah idan aka samu mutum ya zama mai kirki ne na garka ya fi ƙarfin shedan ya gyara rayuwarsa ya zama mutumin kirki ai ya samu daraja ya zama sali ko wanda Allah ya ba shi darajar wali ko wanda Allah ya ba shi darajar annabta to wannan ya fi mala'ika me yasa suka ce saboda shi ɗan adam Allah ya yi shi da yiwuwar ya iya yin farna sai da a lokacin da ya fi yin farnan nan to ba ƙaramin gwagwarmaya ya yi ya gyara kanshi ba su kuma a wurinsu rashin yin farna ba wani burgewa ba ne dama ta haka ce sai da wanda ya kwazo ya yi kokari da ƴar, da wanda kuma abin da ya yi dama normal ne a wurin shi to ba wani abu ne wannan ba wani abu ne Allah ya sa mun gane abin da sannan suka ce kuma muna da wasu ayoyi da suke goyon bayan wannan alal misali idan muka ɗauki faɗin Allah madauki sarki innal ladina amanu wa amilu salihati ulaika hum khairul bari'a masu karantawa da bari'a ba ka ce ulaika hum khairul bari'a na lokacin suka yi imani suka yi aiki nagari ulaika waɗannan khairul bari'a su ne mafiya alkhairi cikin 'yan adam da akwai ƙira'a ula'ika hum khairul bari'a waɗannan su ne mafiya alkhairi a cikin duk halittun Allah albari'a ai ma bara'ahu Allah min al-khalaiq kaga ya zama ba yan adam kare ba da mala'iku da aljanu da sauran halittu duk wanda a cikin yan adam yayi imani ya zama nagari yana aiki mai kyau to wannan ya fi alkhairi fiye da duk wata halitta ɗaya kenan na biyu kuma suka ce saboda wani hadisin da aka ambata a baya cewa inal mala'ikata da ta tada'u ajnihatiha a ridan da talibul ilmi mala'iku suna suna risinawa suna aje fukafukansu su risina saboda ganin darajar wanda yake wato ɗalibin ilimi sannan da kuma hadisin da ke nuna cewa ranar arafa ranar tsayuwa arafa tara ga wata Allah maɗaukakin sarki idan ya kalli tarin 'yan adam da suke tsaye a rafa suna ta tsarkake shi suna ta yi mishi gaisuwa da yabawa da neman falalarsa da neman addu'arsa da neman gafararsa kamar da aka sanje mutane dubbai suke tsayuwa duk shekara a arfa suna neman gafara Allah suna neman yarda Allah idan Allah ya ga wannan tsayuwar sai ya ce mala'iku ku zo ku gani ce ku kalli waɗannan mutane sun tsaya ne kawai danni kun ji abin da suke suna tsarkake ni to ku shaida duka na gafarta musu to wannan abin da Allah ya nuna mala'iku kamar ya nuna musu abin da su ba sa yin irin wannan kaga kenan mutane na kirki wanda suka je suka taru a wajen Arafat suke yabon Allah suke ainihin neman falalarsa to sun aikata wani aiki wanda a bisa zahirin wannan hadisi ya tsara aikin mala'iku malaman suka ce waɗannan hadisai da ire-irensu suna nuna cewa a mutanen kirki cikin mutane suna sama da mala'iku wannan shine mazabi na ɗaya mazabi na biyu wanda suka ce a mala'iku sun fi mutane ba ma haɗi saboda Allah madaukin sarki ya nuna mana haka a cikin ayoyi mabambanta alal misali fadin Allah cikin suratul anbiya da yace wa qalu kafirai suka ce ittakhadha Allah walada Allah ya riki da ya Allah ce subhanahu sarki ya tabbata ga Allah bal ibadun mukramuna waɗannan mala'iku da kuke ayan Allah bayan Allah bane wasu bayi ne waɗanda suke da daraja wurin Allah Allah ya kira su da suna mukramun sannan sai ce la na bil qawl waɗanda ba sa yin shigegi da aikata abinda Allah ke ce su aikata ba wa hum bi amrihi ya'malun kuma suna aiki da umarnin Allah ka wannan yabo da Allah ya yi ma mala'iku yayi da adam irin shi ba kuma mun ji a cikin tarihi Allah ya ce la ya'tuna Allah ma amaruhu wa yaf'aluna ma yu'maruna mala'iku ba su saba wa Allah abin da ya aika ce su aikata shi suke aikatawa dan adam kuma hatta muminai din suna sabawa Allah waɗanda ba su sabawa Allah su ne annabawa da manzanni da Allah ya katange su daga sako sannan kalli faɗin Allah madaukakin sarki ya ila Allah ya ce lan yastankifa al-masih an yakuna abdan lillahi wal malaikatu al-muqarrabun shi sautin nisa'i Allah ya ce lan yastankifa al-masih almasihu alaihi salam isa kenan bai taɓa jin kunyar a ce shi wa Allah ba wannan mala'ikatul muqarrabu haka nan mala'iku sai Allah ya kira su da suna al-muqarrabuna haka ta Allah ya ce su ibadun muqarrabuna bayi ne da Allah ya girmama su nan kuma Allah ya ce muqarrabuna na kusa da Allah ne su to wannan abin da Allah ya ba su na kusanci da girmamawa bai ba wasu irin su ba haka Allah ya ce kullu aqulu lakum indi khaza'inullah wala a'lamul ghaiba wala aqulu lakum inni malak Allah yake ka ce musu ni ba na ce muku taskar Allah tana hannuna kuma ban san gaibi ba kuma ban ce muku ni mala'ika ba kaga ya jera musu wasu manyan darajoji wanda ya ce ni ban kai nan ba kaza irin lahi hannuna ta hazuna Allah sannan ba na ce muku na san gai matsayina bai kai ba sannan ba na ce muku ni mala'ika ne yanzu wannan wanda ya ambata kenan suna sama da matsayinsa kuma waye in aka ce faɗa ka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to in ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matsayinsa bai kai waɗannan ba ga sauran mutane in ba bai aula da matsayinsu ya kai sannan muka suka sake cewa da Allah ya ce ma a ah, Allah ba mu labarin ɗan ya ce mana za mu rubuta kanta wannan gaba mana ha kuma rabbu kuma an hadhihi shajar illa an ta kuna malakai Allah ya ba mu labarin cewa ɗan daga cikin abin da ya faɗa ya sanya wa Adamu da matarsa Hawwa wasu wasu shine da ya ce musu ai abin da ya sa Allah ya hana ku cin ɗan sannan, nan shine kada ku zama mala'iku guda biyu wato kada ku samu ƙarin matsayi fiye da waɗanda kuke na mutane illa ku kuna malakai a bisa riwaya mashhuriya da ake karantawa da malakai wato jam'u malak akwai riwaya wata ke shaza da ake karanta illa ku kuna malakai dan kar ku zama sarakuna guda biyu idan muka ɗauki wata ƙira'a wata ce mashahuriya illa ta kuna malakai ne wata ke nufin cewa tana nuna cewa ashe matsayin mala'iku yana sama da matsayin da suke shi ta shedan ya iya yaudarar su da wannan matsayi au kuna min al-khalidina sannan a akwai hadisi a cikin sahih bukhari da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a cikin hadisul qudsi Allah yana cewa man zakarani fi mala'il duk wanda ya ambace ni a cikin wasu tarin jama'a zakartuhu fi mala'in khairin min mala'i ni kuma zan ambace shi a cikin wasu jama'a da suka fi jama'a da yake ciki alheri wato idan ka ambaci Allah a cikin mutane shi kuma Allah zai ambace ka a cikin mala'iku kuma sai ce tashi jama'ar sun fi jama'ar ka alkhairi Ramal Qutb ya ce wannan hadisin kamar nassi ne wato hujja ce ta yanke duk wata gardama akan cewa mala'iku suna sama da 'yan adam a wurin daraja wallahu a'lam bukati maza ba ta biyu wannan haka yi haka ba da nufi ruwan tattaunawa ka ji kowa da hujja shi kaga in kai ba a cikin su kake ba in kai ba ka da irin kwando ta ilimi bai kamata ka koma baki a cikin wannan magana ba ko ka ce ƙarya ne wani da ya faɗa ba haka bane kowa da san zuciya yake don kana haka za ka dawo kanka wato jidali mai yawa a cikin rayuwa mazabi na uku shine mazaban wanda suka yi a tawakko suka ce duk wannan zancen bai taso ba suka ce babu hanyar da za a yi da tsari ilkafi da za a tabbatar da cewa mutane sun fi mala'iku daraja ko mala'iku sun fi mutane daraja abinda za a faɗa kawai shine kowa a cikin mutane na kirki akwai daraja da Allah ya mushi sannan su ko mala'iku ga baki ɗayansu akwai da Allah ya musu hatta annabawa isu isu akwai titikon daraja tankaninsu kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ce a daina ƙoƙarin dole sai an yi muƙarana tsakanin annabuwa da annabuwa ne ba ya ta daraja Allah ya ce tilka rusulu faddalna ba'dahu ala ba'd. Anan ne Ibnu Ashur a cikin tafsirinsa sai yake cewa wal ayat nan aya taqtadi maziyata maziyatan ubma li hadha an-naw'i fi tana hukunta cewa akwai babbar daraja ga irin wannan mutum wato irin Adamu. wanda yake ɗan adam mai ilimi fi hadal baji a wannan ɓangaren wato a mene kenan fi fadl al a cikin darajar ilimi lakinnaha sai dai ita ayar la tadullu ala afdaliyati an bashari ala ayar ba ta nuna duka mutane dungurungun sun fi mala'iku daraja abinda kai fi nunawa a iya samun wani mutum ya samu wata ɗaukaka ta ilimi har ya zama da mala'iku ma suna kara mashi kawai abin da ayata ke nunawa kenan in ce fadi fadilatun min nahiyatin wahid in ce wannan falala ce ta fuska ɗaya kawai ake samu wato ta fuskar ilimi ko ta fuskar tsantsanta bauta ga Allah dan adam na iya samu wata falala wanda wani mala'ika bai yi. wannan aya tana da wasu fa'idoji da yawa da wasu sun mun tattauna su a cikin zattutuka amma za a iya keɓance wasu fa'idoji kamar haka na farko aya tana nuna takrimul bashir bil ilm cewa Allah yana ɗaukaka ɗan adam da ilimi idan ɗan adam yana neman ɗaukaka wanda Allah ya yarda da wannan ɗaukaka to babu hanya da ke bai wa ɗan adam ɗaukaka kamar hanyar ilimi kamar da magani a wannan kissa sannan kamalu ta'ati lillahi cikakkiyar da'a ga Allah daga mala'iku ta yadda suke aikata duk abin da Allah ya ce su aikata wanda duk yake son ya samu cikakken ɗa'a ga Allah da ya aikata abin da Allah ya ce ya aikata Kai ya yi jayayya da abin da Allah ya ce a yi irin yadda iblis ya yi wannan zai nuna cikakken ɗa'a ga Allah zai nuna kuma cikakkiyar wato kallamawa ga Allah a ce ga wata doka da Allah ya ambata kai kuma ka ce kana da kacewa a kan kana da wani kana da wani view kana da wani managarta da ta sa'a wa abin da Allah ya fara wannan magangara ce zuwa ga girman kai na shaidan da kuma kafirci da ka matsayinka na musulmi ka yi ƙoƙari ka sa wa zuciyarka natsuwa duk sanda aka ce ga abin da Allah ya ce to ka bi ga abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake to Kuma wanda Allah yake cewa ma kana mu'min wala yake zaka da Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyaratu min amri mu'mini na mutu ko mace to ba a samun shi ya kasance idan Allah ya faɗa abu ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa doka ya ce yana da wani zaɓi daban mu kiyaye wannan abu ne da yake faruwa da mutane ba su ma damu cewa ko su ji a jikinsu suna yin wani kuskure ba mutane da yawa suna ganin ba matsala bane su yi challenging din dokokin da Allah ya ambata cikin alkur'ani ko su kunce kunce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zarta a hadisai wannan ba tafarki ne mai kyau ba tafarki ne na shedan Allah ka tsare mu da tsarewarka sannan aya ta tsoratar da mu daga hadarin girman kai da kuma hadarin hasada waɗannan ɗabi'u guda biyu suna da haɗari kwarai da ɗabi'ar girman kai da raina mutane da kuma ɗabi'ar hasada ganin cewa ga wata ni'ima da Allah ya yi wani cikin bayansa kai kana ganin Allah bai yi daidai ba ba nan ya kamata Allah ya aje wannan ni'ima ba to wannan tunanin mummunan tunani ne musamman kuma idan mutum ya aiwatar da shi a cikin ɗabi'arsa ya faɗa an jera faɗi ko kuma aikinsa ya hukunta cewa ga abin da yake kuma yana daga cikin shukuncin hasada idan mutum mahasadi ne ba fito yake ce jama'a ni mahasadi ne ku gane nan amma jama'a suna gane a cikin ɗabi'arka da halayyarka da take-takenka mutane za su bai cewa wani yana da cuta hasada Allah ka tsare mu daga wannan cuta wata ke da wahalar magani sannan ayat ta bayyana mana asalin sirrin adawar da shedan yake ma jinsin dan adam gaba gida shine adawa ce da ta taso daga hasada da yake yi ma baban mu Adamu alayhi salam shi sa adawa ce ta dindindin gaba gida kamar yadda mai waka yake cewa kullul adawati qalbi da ta gawuzuha illa adawata man adaka min hasadi duk wata gaba ana iya sa ran ta kau amma ban da gabar wanda yake gaba da kai ta hasada za ka ga ka da shaitan to sai dai neman tsarin Allah ba da kai yadda shi kullum ka yawaita a'udhu billahi a'udhu billahi minash shaitanir rajim Allahumma inna na'udhu bika min al-khubuth wal khaba'ith bismillah Allahumma inna a'udhu bika minash shaitan duk abin da za ka yi zama ne za ka yi a waje tarawa da iyali ne karatun alkur'ani ne wasu wasu ka ji ko ina ne ka yawaita neman tsarin Allah daga shaitan sai ma yan zagan naka mina shaitani nazgun fasta ibillah duk sanda wata fusga ta fusge ka daga shaitan to ka nemi tsarin Allah wato in a ka bar shi daga kai sai shi ba za ka iya da shi ba Allah ya riga ya ba shi wata dama in ya raku ko kabiruhu min haythu la tarawnahu da shi da jama'arsa suna ganin mu ta yadda ba ma ganin su kuma Allah ya ba su damar su shiga su shiga cikin zukatan mu sa mana wasu. Allah ya ba su damar shiga cikin jinin mu inna shaytana yajri bi ibn adam wa madrasati saboda haka kullum kuma kokarin sa kawai ya ga ya halakar da wannan nau'i na dan adam kai kuma ba ka da wannan kariyar ba ka da wannan immunity da zai hana ya halakar da kai sai dai daga sai dai Allah ne ya tsare ka da tsarewarsa saboda haka mu ci gaba da neman tsarin Allah daga halakarwar shedan Allah ka tsare mu wannan kenan game da wannan aya sai mu tafi faɗin Allah madaukin sarki wa qulna ya adamu iskun anta wa zawjuka janna na wa qulna ya adamu kun anta wa zawjuka janna wa kula minha ragadan haythu shi'tuma وقلا إنها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين Allah wa rahutun sarki ya ci gaba da cewa wa kulla ya adam kun anta wa zawjika aljanna wa kula minha ragadan haythu shi'tuma wa la taqrabu hadhihi ash-shajarata fatakuna min adh-dhalimin Allah ya ce wa kuma sai muka ce ya adam ya kai adam uskun ka zauna anta wa zaujuka da kai da iyalinka aljannata a cikin wannan aljanna wa kula minha kuma ku ci daga abin da ke cikin aljanna ragadar a yalwace babu iyaka ba a muku iyaka da yawa abin da za ku ci ba haiku shi ikima dina ko ga dama wala taqrabu hadhihi shajarata amma ga wata bishiya nan kada ku kusance ta fatakuna min zalimina idan kun kusance wannan bishiya za ku zama daga cikin waɗanda suka cutar da kansu wannan aya ita ce aya ta talatin da hudu ko cikin wannan sura mai albarka da biyar aya talatin da biyar cikin wannan sura mai albarka suratul baqara ci gaba da istanta mana abin da ya faru da annabi adam a har ya shiga cikin aljanna yanzu da shi Allah ya ba shi umarni wannan umarni na girmamawa da kyautatawa da Allah mai ke sarki ya mata ka tafi aljanna ka je ka shiga ka zauna kamar yadda aka ambata a nan haka yi cikin arab wa ya adamu uskun anta wa zawjuka aljannata kula min haythu shi'tuma wala taqrabu hadhihi shajarata fatakuna min adh-dhalimin aka ce kai adamu da kai da matarka ku shiga aljanna ku ci duk abin da ranku ke so da aka ce mashi uskun ka shiga a sai aka faɗi bamir aka ce an wa zaujuka wannan shine siyakin larabci da dole haka za a tare da idan an zo da iradi, malaman nahu za su ce fa'ilin wannan uskun koyayye ne wannan an taɗin na biyu kuma taukidi ne amma dole haka tsarin larabci yake ba za a ce uskun wa zautuka ba kamar da Allah ya ce fazahab anta wa rabbuka faqatila fazahab ba ce wa rabbuka ba sai da aka ƙara anta to daga samun da kamata mu lura a nan shi ne, wannan siyaki zahirinsa abin da yake nuna mana shi ne tun a cikin siyaƙin cewa uskun yana alamta cewa annabi adam zama da zai ta zanna ba da dambari domin aka ce zauna a nan ga gida nan ka zauna to wannan ba mallaka maka ba an baka aro ne an maka alfarma ne ko in mutum ya zo gidanka ba ko yanzu kuma sai ka ga aiki nan ka dinga kwana a wato kamar ka ce mishi uskun hadhihi al-ghurfa to a urfin zance wannan maganar tana nufin cewa to fa wannan ɗakin ba fa naka bane na wani na maka alfarma ne za ka ba zai yi ka zo ka siyar ko ka bada haya ko kuma randa na namiji ka ce naka bane to aka aljanna din da aka ce Adamu ya shiga daga din lafazin uskun wanda ya san abin da larabcin ke nufi zai iya so cewa to akwai ranar fita yana da bambanci da abin da aka cewa 'yan aljanna udkhulu hadisana nan sai aka ce mishi uskun ka shiga sannan ba a ce mishi uskuna kai da matarka ku shiga ba ya ta fara faɗan damirinsa sannan sai aka yi aɗafin matar don nuni zuwa ga cewa namiji shi ke samun wa da wurin kwana wato shi ne yanzu aka ba ita kuma ta shiga ƙarƙashin bayowar da aka mishi ba an ba su ne tare ba don ya nuna wato fifikon shi a kanta da kuma cewa mas'uliyar ta ne ya saman mata da wurin kwana na ɗaya ke na biyu wannan siyasi yana nuna mana cewa hawawu alaihi salam wadda ta ce matar ta haka an halitce ta kafin a shiga aljanna domin ga shi umarnin yana cewa da aka ce ka shiga kai da matarka zahirin shi na gwada cewa an musu umarni ya su shiga tare to kenan an halitta ta gabanin shiga aljanna to wannan zahirin kuma ya saba wa abin da aka ruwaito a cikin wasu aka cewa annabi adam alaihi salam sai da ya shiga cikin aljanna sai yana ta fagamniya yana ta yawo ga dai abubuwan jin daɗi da more rayuwa amma sai ya kasa more rayuwa saboda babu mace tare da shi saboda tsananin buƙatar ɗan adam zuwa ga halittar mace yana ta kai kawo har ya gaji kawai sai samuri ya kama bacci da ya kama bacci sai Allah ya turo mala'iku sai suka zo suka ciri ƙashin haƙarƙarinsa na can ƙasa lankwasashe sai suka yi moldin ɗinsa sai suka halicci matarsa wa alaihi salam sai ta kwanta kusa da shi yana farkawa sai ya ganta ya ce wannan ba za ka ce wannan matar ka ce da Allah ya hadisan maka ita dan ka naɗi tare da ita kuma Allah ya ɗaura maka aure da ita wannan kisan ta nuna cewa an halicci Hawwa'u ne a tare da Annabi Adam bayan shige shi aljanna yadda malamai suke haɗawa shi cewa ai duka abin dama ya faru ne a cikin aljanna a cikin aljanna aka halicce shi a nan aka umarce shi da ya ci abin da ya yake so a cikin aka halice ta domin shi ma yake ɗan da a cikin aljanna yake da eh, yi wancan kangara ne aka ce a kuruci ka fita aka koro shi daga aljanna idan aka haka sai ruwayen su haɗu sai su zauna ainihin wato wuri guda cewa a dama a cikin aljanna aka yi zaujuka da aka ce da ijma'in malaman tarihi sunanta Hauwa. wanda kaga anan ba ambata ba a sauran wurare ma cikin araf cikin ɗa'a, cikin kafi da aka ambaci wannan kisa ba ambaci sunanta ƙarara ba ba ma ita ba duk wata mata da ƙur'ani ya yi magana a kanta ƙur'ani bai ambaci sunanta ƙarara ba me yasa saboda a cikin al'adar yaren larabci larabawa ba sa faɗin sunayen iyalansu a cikin mutane sai a ce iyalina zauji kenan ko imra'ati ko makamanta haka da kaga sai kaza an ce a sai kaza an ce a a falamma qada zaidun minha a faɗi dalili ko a faɗi siffa kar sami Allahu qawlan tijadiluka siffar mujadala ko a faɗi imra'atul azizi tarawud fataha an-nafs ko a faɗi cewa wa zarballahu mutum da zina amalin ra'ata fir'auna matar fir'auna sai ba a faɗin suna sai maryamu ita kaɗai abinda ake sa ka ambaci maryamu shine dai wannan batun da muke yi saboda akwai wasu kangararrun mutane da suke cewa maryamu wai mata Allah ce subhanallah ta'ala Allah kuma ya kunna uluwan kabira to sai Allah ya dinga faɗan sunanta don faɗin sunanta din yana tabbatar da ba mata Allah ba da in Allah ce Allah ba faɗi sunanta a cikin mutane a cikin Qur'ani ko mun gani kisa aka faɗi Maryamu aka yi ta ita wa Maryamu ta bin Imran da asirat farja an faɗi sunanta a wurare daban-daban a cikin Qur'ani ya kuri kaza to ita saboda ba Allah ba ce wannan faɗa din ya isa ya ƙara tabbatar da lamai ta kai sahibatan warawalan to an hawa anan ba ambace ta da sunanta ba amma ta zo a cikin hadisai mabambanta cewa sunan matar annabi adam uwar dukkanin yan adam sunanta hawa suna ce mata da ingilishi eve eve e. daga tarihin da suka zo suka tabbatar da wannan suna akwai hadisin bukhari da muslim daga hadi abu huraira allah ya kara masa yadda sai na abu yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa laula banu isra'ila da ba dan banu isra'ila ba sai ce ma maktazana lahab da nama bai yi wari ba walaula hawwa'u lama qalat imra'atun zawjaha dahara ad-dahara ba dan kuma abinda Hauwa'u ta yi ba a bisa ta sunanta ya wata mata ba ta taɓa ha'inta mijinta ba iya tsawon rayuwa abin da ya faru da bani isra'ila da Allah ya ba su almanu wa salwa Allah ya musu alƙawarin kullum zai ba su sai suka kasa gaskata alƙawarin Allah suka nuna nawa Allah su sai suna zuwa suna koyewa to da zaran gari ya waye su ga ya lalace ya yi wari a da can nama bai yin wari dan an aji shi danye to su suka ja wannan matsalar ya zama nama idan aji shi sai lalace har yi wari kamar da kowa ya sani ita kuma Hauwa alaihi salam ta ta taimaka wajen zuga adam wajen ya biye wa shaidan ko kuma ta taimaka wajen kimai nasiha hayyar ya aikata abin da shaidan yake so ya aikata wannan shine ha'inta da ta mishi kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambata wallahu ta'ala a takaice wannan mata ta ce take da aka ce zauja wa duka ita ce hawwa alaiha salatu wassalam lafazin azzam a cikin alqur'ani yana zuwa da ma'anan namiji da kuma ma'anan mace kuma larabcin alkur'ani bai sanya mishi ta'un da ake cewa zawjatu ba bai zo da haka a cikin alqur'ani ba sai dai a cikin fikihu ma'anan fikihu tana cewa zaujin su ce zaujatun don bambanta hukunce-hukunce da suka shafi gado da tsarki da ire-irensu amma asalin larabci da zaujin namiji da kuma zaujin ta mace duka ba a bambanta su ta hanyar siyakin inda magana ta zo Wani ganin saboda kwarewar lokaci bari mu dakata na Allah ya so ya Allah ya mu darasi na gaba sai mu ci gaba da bibiyar abubuwan da ke cikin wannan aya na ainihin wato ma'anoni da kuma ababen ɗaukar izina subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum